To har yanzu dai muna nan a cikin littafin zumuntar kenan wanda Sumayya Abdulkadir ta wallafa. Kuma idan masu saro za su tuna shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji mama mahaifiyar Fa'iz da Bashir tana cewa Bashir kana fa magana ne akan wasu ƙananan yara mitsi-mitsi da ka tafi ka bari shekaru takwas a baya da suka wuce. To amma waɗannan a inda ta miƙe ga ɗaya hoton enlargement ɗin da ke can hanyar ƙofar fita na zanira da ummi shi ma ranar bikin zanira ne sun sha ankon big swiss lace mai ratsin silver da gwagwaro kala adolescent wato silver wanda in baka daga idon ka sama ba ba za ka hango shi ba saboda an ɗora shi da nisa muka ji ta taka kujerar cin abinci ta ɗauko ta sauko fuska ta cike da annuri sai ta ɗora ma yaya bashir a kan cinyarsa ta ceto ga ummin hajiya muka je bashir ya wa ummi ido na 'yan daƙiƙu yayin da kalmomin da suka shiga fita daga bakin shi bai san da su ba kawai sai ya ce yaushe yarinyar nan ta koma haka to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba duk da fushin da fa'iz yake ciki wanda bashir din ya hada masa sai da dariya ta kama shi ya yi murmushi cikin takaici ya tashi ya bar ɗakin yayin da mama ke kyalkyala dariya jin daɗi tana kallon idanuwan bashir da ke neman zazzagowa a kan hoton ranta ta ce in ban da an fi ƙarfin ummi me za ta yi da bashir dan allah ita kan tana fatan ummi ta zama silar kimtsuwar ɗanta daga halin da ya tsunduma kanshi babu gaira babu sabar don duk komi yana dawowa kunnenta duk da fa'iz ba duka yake gaya mata ba sai dai ya ce ta yi masa addu'a don ya canza hali rana ɗaya ta ɗaga hannu sama ta gode wa allah sarkin ƙaga halitta da ya suranta ummi da ƙirar da tafi ƙarfin namiji ya wulaƙanta ta ta sani da yawa kamilallun mata 'ya'yan gidan tarbiyya suke shirya mazajensu masu mugayen ɗabi'u irin na bashir don haka ta ƙara godewa hajiya tare da binta da kyakkyawar addu'a a zuciyarta na allah ya ja kwananta cikin zuri'arta hakan su junior ko ana so ko ba a so amu allah sarki maman kaduna a wannan ranar ba ta yi bacci ba kwana ta yi akan kafafunta tana kai sunan fa'iza ga mai duka kan ya karkato da hankalinta ta su fa'izu mama hawaye take da idanunta a yayin da take roƙon mai cusa soyayya da ya cusa soyayya fa'iz a zuciyar fa'iza soyayyar da babu kamata a duniya wadda ta fi gaban wadda take yi wa nazir babu abin da ke damun mama irin ganin yadda fa'iz ke neman ya susuce kamar baya ji sosai sai ka yi magana su uku kafin ya san da kai a gabansa don tunani yake ko da yaushe tun dawowa shi bai iya ya tsaya ya ci wani ginannen abinci ba kullum sai ti lemo da snacks jiya kan da ta shiga boys quarters neman sa yana wanka sai ta tadda hotunan fa'iza sun fi kala goma an yi illajin ɗinsu an kafa a kowace kusurwa ta ɗaki da falonsa musamman cikin bedroom ta yi tunanin to ina ya samu hotunan da ta tambayi haya sai ya ce shi ya aika ya karɓo mishi wurin ƙanwata walida mamakan ta tabbatar haƙƙin fa'iza ne ya kama fa'iz babu mamaki in ya tuka jirgi ma a wannan lokacin ya saito shi cikin garin giwa mama ta tabbatar na tsohuwar fa'iz kawai samun zuciyar fa'iza ko da bai furta ba bai kuma nuna idanunsa ba don har gobe fa'iz abubakar namiji ne mai amsa sunan namiji ko a cikin ɗaruruwan maza baka faye gane rauninsa ba balle kan mace ita ɗin ma don ta sa mai ido ne amma da fatan bakinsa bai furta mata ba wanda hakan kuma wato samun zuciyar fa'iza ba shakka ba karamin aiki ba ne ga duk wanda ya san fa'iza da fa'izun wurin kafiya da taurin kai waɗannan su ne halayen da hajiya ke hangi har take ganin haɗa musu irin halayyar gamayya aure shine daidai zanira da aliyu kan haɗi ne na allah laushi na dukan laushi amma masu taurin zuciya da kafiya ba daidai ba ne haɗa su aure in ɗaya ya taso ɗaya ba zai sauka ba haka in ɗaya ya hau ɗaya ba zai yadda ya faɗo ƙasa ba ya lallami ya ƙasƙantar da kai ga ɗan uwansa yadda fa'iza ke ganin ta watsar da kanta in ta kwantar da murya ta roƙe fa'iz saki haka fa'iz ke ganin zub da kima ne da aji muddin ya kwantar da kai ya bai ma fa'iza haƙurin abin da ya mata a baya duk da abin ya zo ya zame masa jiddali ya hana shi ci sha da sukuni da jin daɗin komai da ke cikin rayuwar duniyar baki ɗaya ya hana shi bacci da walwala balle komawa bakin aikin shi don haka ke addu'ar Allah ya sauke na fa'iza domin muddin fa'iza ta sauke to dole ne shi ma fa'iz ɗin ya sauka to a washe gari ne kuma aliyu ya kaɗa mata 'ya'yan hanji da albishir ɗin gudun fa'iza ba ta iya ta faɗa wa fa'iz ba sai dai shi a lokacin ya damu da ya ga fa'iza ko da gani da ido ne akalla zai samu sauƙi daga azabtuwar da zuciyarsa ke yi a dalilin rashin ganin nata in ya so ko ganin ta yi kawai daga nesa ya haura takalman sai ya bar mata garin da ƙasar baki ɗaya in ta rage bala'in ta bi shi amsterdam su zauna inda sun kasance gida ɗaya a yi magana kafiya da ƙiyayya sai a yi ta yin mai dalili ba yanzu da ko hararata baya hange ba fa'iz ya kura wa jerin jakunkunan da ya dankar dalolin shi ya so da sunan laifin ido shin wace fa'iza yake tunanin za ta ɗaura zanen shi ko da yake a lokacin yana kan aiki ne giya son ta buge shi ya shiga haɗa su ba tare da ya yi shawara da kowa ba ko ya san size ɗin da take amfani da shi a yanzu ya dubi shekaru ne kawai ya kintata kuma da ya ganta ba ta zarci yadda ya kintatan ba ya buɗe yana duba su a hankali faɗin abin da ya kashe a kai ɓata baki ne amma ta wace hanya zai bata ta karba tunda da a su ba a lefe shine abin da ke damunsa ya mayar ya zugi ya koma ya jingina da filo ya lumshe idonsa abun duniya ya biya dame shi ya rasa ta hanyar da zai bullo wa matsalar aurensa to hausawa kan ce tun ran gini ran zane haka juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta sannan kowa ya sayi rariya ya san za ta zub da ruwa kuma tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka don haka dole ne ya yi haƙuri a bisa kuskuren da ya aikata ya nisa to ai ba abin da lokaci baya magani wani sashi na zuciyarsa ya rada masa daidai lokacin da wayarsa da ke kan gefen gado take ta tsuwa a fusace ya dauka domin bai son wani abu ya katsa tunanin nan da yake yi tunanin kaɗai sassauci yake saukan mishi tunda ba zai iya gaya wa kowa halin da yake ciki ko abin da ke damun shi ba sai dai su tattauna shi da zuciyarsa su baiwa juna shawara su kuma lallashi juna tunda babu mafita sai jajircewa ya rike igiyoyin aurensa gangan har zuwa lokacin da Allah zai tausasa zuciyarta wadda babu wanda ya san yaushe ne sai jul zalali wal ikirami hello na'am abin da ya ce kenan ba tare da ya duba fuskar wayar ya ga wane ne mai kiran ba haka ce faiz ka aje duk abin da kake yi haka ka taho gobe yanzu na samu sakon ana kiran mu interview gb da british airlines ka sani wannan dama ce fa ba ta wasa ba to don allah abubakar aje komai ka taho jirgin dare na gobe za mu bi zuwa birtaniya abokinsa ne ba indi majid abdulzalal ke magana kamar zai fashe da kuka ya ce kai amma majid za ka cuce ni ka san abubuwan da suke gabana kuwa zan cuce ka ko zan taimake ka wannan fa wata dama ce ta rayuwa abubakar ina shawarta ka kar ka bari wannan damar ta subuce ko ma menene ke a gaban naka aje shi ba dai fa'iza ba ce don allah kada ka ba da maza mana ka yadda da ni ka karfafa zuciyarka mu yi wannan fafutukar tukuna sai ka dawo ka ci gaba na yi maka alkawarin taimaka maka in ga cewa kun daidaita da mataka idan mun dawo fa'iz ina fa jiran ka eh akwai jirgin safe gobe daga abuja to ni ma shi zan bi daga balin za mu haɗu a airport ɗin wells ina jiran ka ki wayar ba tare da ya ba shi damar ya korafi ko musu ba ya aji wayar cikin mutuwar jiki sai kuma ya daga ya kira british airlines ya yi bukin duk da jikinsa a mace yake wani sashe na zuciyarsa ya yadda da majid babu tantama zai halarci wannan interview to amma wani iri yake jin jikinsa kamar in ya tafi ba zai dawo ya tadda fa'iza ba halin rai da karfin nasara ya duba agogon shi karfe uku na yamma dole ne ya ga fa'iza ko daga nesa ne kamin ya tafi Birtaniya domin a yadda yake jin jikinsa da zuciyarsa da kyanne in zai dawo ya tadda fa'iza don haka magana ginshira da jan aji babu su yanzu zai fuskanci fa'iza ko me zai faru kuwa ya miƙe kamar wanda aka yi wa allurar kuzari ya fito da sauri ya kwala wa ƙanansa shu'aib kira ka rufe ƙofan nan ka kwashe jakunkunan nan da ke ɗaki na ka zuba mun a but ka aji makullin zan yi tafiya sai na dawo ya isa sashen mama yana yi mata bayani a gurguje sai ga hawaye a idon mama ta ce ni dai raina baya son tukin jirgin nan fa'is hankali na baya kwanciya kullum kana kan iska me zai hana ka dawo gida kwata-kwata ka nemi wani aikin mai sauki ka yi ya yi dariya ya ce kai mama kenan ai insha ba abin da zai faru ki bar mutum da zuciyarsa kan abin da suke so ki yi addu'a Allah ya tsari ya dafa mana ya kare miki mu a duk inda muka shiga ki cire duk wata fargaba da tsoro mutuwa ɗaya ce tak hanyoyinta ne yawa gare su yanzu ina zan ga fa'iza in je mama ko da babu gaisuwa arziki mama gaban tera gargazo ya faɗi a irin waɗannan kalaman masu tsinka zuciya da fa'is ke furta mata da halin da yake ciki a fuska da zuciya anya za ta iya ƙara masa damuwa da sabon labarin gudun fa'iza kuwa ko da yake wani sashe na zuciya ta na gaya mata wai fa'iza na zaria to amma ya aka yi ta san hakan ya aka yi ta tabbatar da haka yadda fa'iza ta ƙi jinin auren nan fa ina ne ba za ta ba don ta guje masa fa'iz ya sha jinin jikin shi da shirin mama ya ce cikin raunananniyar murya mama fa'iza ko ta kashe kanta ne saboda ƙiyayya ta kike jin nawan gaya mu na tabbata fa'iza in akwai abin da ya fi haka za ta yi wa kanta in dai a kaina ne mama sai kasa ƙarasawa murya shi na karkar wadda ta baiwa mama tsoro akan wanda take ciki da yi hanzarin katse shi la la fa'iza ta warke tuntuni hasalima ka samu saukin tafiya domin tana abu ta hasaso ne kawai ta faɗa domin ta rantse ba za a ji wannan gudun fa'iza daga bakinta ba ya je wani ya gaya masa ta yi saurin ɗauke kanta daga kansa saboda hawayen da ke neman fallasa ta sun ciko idanunta ƙiri suke jira su malala yi ɗan murmushin tausaya wa kansa amma ya fi tausayin mama da matsalar shi ta zo ta yi mata karantsi ba ta ji ba ba ta gani ba ya juya ya shi kofa a zuciyarsa babu tsoron fa'iza ko miƙalar zaratan babu tunani ko fargaba abin da za ta yi masa to me za ta yi masa da ya wuce zagi na fatar baki tunda dai a doke ba za ta doke shi ta yi nasara ba sai dai hannunta ya ciwo zagi yana tofo ne ko yana tsiro a jikin dan adam to a can Zariya, yaya rabi da suka taso daga kano ita da direban yaya muftawu ta yi wa direban umarnin ya tsaya a zaria za ta ajiye tsaraban momi da ta yi mata daga kano kamun su wuce giwa su haɗu ita da su yaya aliyu su shiga neman fa'iza fa'iza ke cewa malam garba direban muftawu ya yi fakin daidai kofar shiga falon mu a daidai wani lokacin na kammala cin abincin rana da walida ta lallabo ta kawo min ne na daga labulan ɗakin abdullahi ina kallon ɗaiɗaikun motocin da ke giftawa suna wucewa ta ƙofar gidanmu da yake titi ne a shimfiɗe wanda in ka bi shi zai shigar da kai cikin makaranta don ko kusa na san ba lokacin dawowar baba ba ne don shi sai wajajen taran dare yake shigowa ni kan wannan zaman kaɗaicin ya fi man zaman giwa sai dai tunanin halin da nasir sani ke ciki ya addabe ni ko an hali ya samu kansa da jin wannan labari da ya fada mana babu zatonmu ba tsammani na ji haushin barin wayata da nazir ya bani da na yi agiwa ko banza da yanzu ina magana da nasiru sani muna neman mafita ko da yake ko da na taho da ita ɗin ai babu katin da zan rinka saka mata tunda ko giyar wake na sha ba zan aiki walida wani waje ba balle har momi ta gano mu shin a duniya ina da masoyin da ya kai walida a yanzu kuwa tun bulluwa al'amarin nan gari ne ita kaɗai ta tausaya min ta taimaka min ta kuma ba ni goyon baya don ita ta yadda ni ce tata kuma farin ciki na take so ba na kowa ba duk da ita ma da fari ta so ta turji amma hausawa sun yi gaskiya da suka ce ai naka sai naka na sa hannu na share hawayen da suka zubo mun babu zato babu tsammani na ga shigowar motar su suyayen rabi kafin in yi wani motsi na neman buya mun yi ido hudu da ita tana rungume da jaririn ta sadiq mai sunan abubakar da ta haifa wai sai na saki labulan da sauri na kwanta a ƙasa ina haki yayi rabi ta fito daga mota ta yi ƙofar falo tana danna ƙararrawa sai momi ta zo ta buɗe